واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحكي ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكسابة أتي قبل كراتم من التفسير a wannan masallaci na transformer a yau lahadi goma sha takwas ko sha tara ga watan ramalana sha nawa ne goma sha hudu ga watan ramalana mun cilla da yawa muna so a je ƙarshe kenan goma sha hudu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara da 1440 wanda ya zamo daidai da 19 ga watan mayu miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam tana da shekara 2019 fajiya mun fara karanta ayoyin da suka kunshi addu'o'in da annabi ibrahim alaihi salam yi. domin girmama ɗakin Allah da kewayen ɗakin Allah kuma domin samar da kariya wa ainihin zuriyansa waɗanda ya ajiye su a wajen kuma annabi ibrahim ya yi wannan ne da kyakkyawan manufa tun da Allah ta'ala ya zaɓe shi to ba mamaki ba zai zaɓi 'ya'yansa ko jikokinsa ba to shi yasa yake son alherin ko albarkan ya shafi ‘ya'yansa da zuriyarsa gaba ɗaya shi yasa ya dunkula su a cikin wannan addu'a domin ranar takin alkiyama ya kasance ga shi ga iyalansa ga zuriyarsa a cikin martaba da kuma gidan aljanna wanda abin da ake son kowane magidanci ya yi koyi da shi kenan tunda Allah tabaraka ta’ala ya ambata cikin Kur'ani lalle kuna da koyi mai kyau dangane da annabi Ibrahim alaihi salam kun ga shi Allah ya zaɓe shi sannan kuma sai ya so a zaɓi waɗansu daga cikin zuriyarsa waɗanda Allah ya riga ya ƙaddara cewa waɗannan lalacewa za su yi to kuma ya nemi tsari da gare su tunda ba zai iya tankwasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi abin da ba ya so ba amma dai a kaikaice ya gwada duk wanda ya sake hanya Allah mai gafara ne mai jin kai yana iya gafarta masa ya yafe masa saboda haka ya sa ya yace rabbana inni askantu min bi biwadin ghairi zai zar'in ya Allah na saukar da iyalaina ainihin kwarin da babu shuka sai tsaban duwatsu sai ainihin bishiyoyin da Allah ya kaddara za su bayyana waje waɗanda yake kuma ba manya bane inda baitikal muharram sai dai wajen ɗakinka mai daraja ɗakinka mai alfarma makka kenan rabbana ya ubangiji na yi haka ne li yuqimu salata domin su tsayar da sallah don haka ya Allah idan suka tsayar da sallan nan sauran al'amura ma za su kasance masu sauki gare su kuma ina roƙonka faja al'afidatan minan nasi tahwi ilaihim ka sanya zukata daga cikin zukatan bayan Allah na kwarai na mutane tana ainihin karkata zuwa gare su to shi yasa aka ce ba ma a zamanin su ba har yanzu idan ne ka taba zuwa aikin umra ko aikin haji to lokaci yana zagayowa zaka ji hankalinka ya tashi amma in baka taba zuwa ba daban baka san dadin abin ba amma in ka taba zuwa in dai baka je ba baka sake komawa ba to sai ka ji hankalinka ya tashi ya za ka samu wani magabaci ke cewa ya sa'irina ilal baitil harami wa qad sirtum tusuman wa sirna nahnu arwaha inna aqamna ala qadarin wa an udhrin wa man aqama ala udhrin faqad raha yace ya ku masu tafiya ɗakin Allah wannan matun kafin aje a yi tsayuwan arfa dan da ma abin da ya fita da hankali shine kaga tsayuwan arfa domin ana samun mutane da dama matukan ba yi tsayuwan arfa ba to ba su fita tsammani ba kuma akwai kuɗi komai za a iya yi don ko a ranar arfan kana iya tafiya da safe ka yi tsayuwan arfa an yi aikin haji tare da kai kenan sauran zai ka zo kammala su cikin sauƙi inda akwai kuɗi amma an babu sai haƙuri saboda haka lokacin da mutane suke ta tafiya don ma za ka je menene ka yana taki shi yasa yace ya sa'irina ila albaytil harami ya ku masu tafiya zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma kuna tafiya da gangan jikin ku mu kuma muna tafiya da ainihin mu da zukatanmu saboda in ka san wajen zaka ce yanzu suna waje kaza kenan sai ka tunanin yadda kuma lokacin da kuka je kun sauka a wannan waje mai yiwa ma kuna waya a ina aka saukar da kuwa a hotel din nan na waje kaza to sai ka ji kai ma kaman kana wajen shine faqad sirtun jusuman wa sirna nahnu arwaha ko kun tafi da gangan jikin ku mu kuma mun tafi da ainihin zukatan mu ina aqamna ala qadarin wa an uzurin lalle mu ba mu samu daman tafiya ba saboda haka Allah ya kaddara sannan kuma muna da uzuri saboda ko babu kuɗi ko babu lafiya ko wani dalili shine malamin ya ce wa man aqama ala uzrin fa raha duk wanda ya zauna saboda uzuri bai samu daman zuwa aikin haji ba ya huta don Allah ba zai kama shi da laifi ba amma mai inda kana da hali kana da lafiya baka da wani uzuri in baka je ba walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi, sabila wa man kafara fa inna Allaha ganiyyun 'anil sun da Allah ta'ala ya ce dole a je sai dai in kana da uzuri to kun zan malamai idan suka yi magana irin wannan na farko suna gwada kamar wannan malami da ya magana na farko yana gwada begensa ga ɗakin Allah saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya sanya masabatan linnasi wa amna shi yasa aka ce marji'an ɗakin kaba makoma ne ga ainihin mutane idan ka shiga damuwa an ka je wajen zaka samu kwanciyar hankali to kun ga yana gwada begensa ga ɗakin kaba sannan a ƙasa sai ya gwada cewa duk wanda bai je ba yana da uzuri uzurin nan ko kaddara ce ta rakin kuɗi ko uzuri ne na rashin lafiya to kun ga wannan Allah ba zai kama shi da laifi ba amma ba don haka ba to da kowa sai ya kama hanya ya nemi ina ne makka take domin ya je har ila yau yana daga cikin fata al'abida ta minan nasi tahwi ilaihim Allah ta wata ala ya sanya ba kowa ne yake zuwa ɗakin Ka'aba ba sai waɗanda Allah ya zaba idan aka ce fata al'abidatan minan nasi shine masu tafsiri suka ce da ya ce fata al'abidatan nasi da kowa zai tinkari ɗakin Ka'aba to kowa a dama da yake tafiya da kafa ka zan ka ban Najeriya in ka je Sudan dole sai ka shiga kwale-kwale wani daga Sudan zai tsaya shi yasa yanzu ka je Khartoum birnin Khartoum mu fara daga nan kafin waɗansu sassa na ƙasan Sudan za ka samu anguwa guda mafiya yawa kanawa ne anguwa guda mafiya yawa bare-bare ne anguwa guda mafiya yawa hauzawa ne waɗanda suka je ko suka dawo sai suka tsaya a wajen amma mafiya yawansu waɗansu wanda suka je suka gagara ƙetarewa ne suka zauna ba mamaki kaji wani yana nan Najeriya yana nan Bauchi ya ce maka yana da yan uwa a Sudan ba kowa ne zai iya zuwa ba tunda yanzu ba a tafiya da kafa tafiya da kafa hatsari ne ba ba za a iya yi ba amma hatsari ne babba kana iya shiga kowane irin rikici a jirgin zama kuma sai kana da kuɗi a mota ma didali ne in jirgin kasa ne kuma babu daga nan zuwa Sudan idan jirgin ruwa ne ma didali ne kai tsaye sai dai kai zagaye saboda haka da duk mutanen da suka fita daga kasar Najeriya a ce sun isa can ai da ba mamaki idan ka je maka ko Madina ma sai ka samu duk yan Najeriya ne a wajen saboda haka fajala idatan minan nasi tahwi ilaihim shine kar a samu ribibi da yawa don aka samu ribibi da yawa za su kwace musu wajen kamar yadda ake kwace kwace a kasashe daban-daban duk wanda ya fi ka karfi ko ya fi ka kuli to sai ya zo ya kwace inda kake ko da zalunci ko da wayo ko da laluma don abin da yake faruwa kenan tunda mutumin da ya zo ya lallabe ka ya sayi gidanka ya rusa gidanka ko ya zauna a cikin gidanka ai ya bi ka karfi sai dai kuma tunda saya ne kaga ki bai aikata haramun ba ba za ka hada ki da wanda ya zalunci ba sannan kuma warzuqhum min as-samarat ya Allah ka azurta su daga 'ya'yan itace daban-daban ya yashkurun ko za su kasance masu godiya gare ka wannan ya gwada ana son idan ka ci abinci ko dan gice ne ka gole wa Allah subhanahu wataala yasa ka ci abinci a kawo maka ruwan sulke ka sha wannan ruwan sulke ɗin na idan ka sha za ka yi gyatsa yi wani numfashi to me ya yasa ba za ka gode wa Allah ba ka ji daɗin ruwan sulkin ne ko da ko babu ruwa a cikin zallan gaya ne don abin da mutane da suke sha kenan in mutum ya ci abinci ya sha wannan ruwan sai ya ji cikinsa ya koma daidai to me yasa ba za ka gode wa Allah ba balle a ce ka samu abinci lafiyayye ko ka samu 'ya'yan itace wato lafiyayyu abinda ma nazari yake nunawa shine duk wanda ka ganki ya damu da 'ya'yan itace to ya koshi ne duk wanda ya koshi shi ya fi damuwa da 'ya'yan itace ya za za ga mutum ya zo ya ci shinkafa da ainihin wake da nama birjik daga nan kuma ya zo ya tsora farfesun kaza a kai to bayan ya gama wannan sai ya nemi lemo ko sai ga ya samu ayaba ko abarba to amma yanzu kai don Allah idan ka zo ka ci tuwo miyar kuka za ka ɗora lemo a kai sau nawa kake ɗora lemo a kai sai dai in an zo kai ke ka saboda kana jinya ko kuma accidentally Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ka samu mai ziyara ya kawo maka lemo amma sau da dama sai ka ci tuwo sau goma ba tare da ka kya lemo ba balle a ce ka nemi lemon kwalba ko waɗannan samarin nan da za a ga suna sayo a gidajen su za su ci tuwo mutum da lemon kwalba a hannun sa ƙarya ne in an kwana biyu za ka nemi kwalban ka rasa eh ƙarya ne tsaba saboda bai san ina aka dosa ba sai an kwana biyu tukuna ya zo ya fara yawo da wannan bakan leda to kaga zai yi abin da ya fi muhimmanci don a lokacin akan ya tsaya yana sayo lemon kwalba yana wannan ai gara ya ba da wani dan kuɗi a yi sulki a gidansu ko a toshe wata din amma tun da bai san muhimmancin haka ba ya sa sai ya bar shi lokacin da ya aure ya fara tara iyalai za ga shi ya ɗauki darasi da kansa saboda haka shi yasa aka ce in ka ji ana maganan 'ya'yan itace to asalin abinci ya wadata ne mutumin da yake akwai yunwa a cikin sa in ya sha lemo zai da tsara rike masa ciki ne balle in ka sha abarba to in ka ce ayaba kuma ya kulle maka ciki domin shi ma yana bukatar sai da abinci a cikin cikin to kuma wanne ne bayan wannan saboda haka warzuqhum min samarati ya Allah ka azurta su wannan ya gwada da abinci mai tauri da abinci mai laushi da kayan marmari ya Allah ka azurta su da wannan la Allahum yashkuru to shi yasa anan mala yake cewa Allah tabaraka ta'ala ya amsa addu'anka saboda ga ayin da take cikin suratul qasa awalam namakil lahum haraman aminan Allah ta'ala yace shin ba mu ba su dama a harami wanda yake amintacce ba wanda ba a taba kowa sannan kuma yudba ilaihi samaratu kulli shay'in wanda ake kora musu ko ake jawowa don haka ce yudba ana nufin wanda za a je wani gari a sayo a kawo garin kamar yadda muke ganin ake ta lodi za a kawo lodi-lodi na lemo ko kuma ainihin kankana mota-mota ko abarba ko doya ko dankali Shi shine yujuba ilaihi ta kulli shay'in ana ɗebo 'ya'yan itacen kowane ɓangare ana kaiwa ina ana kaiwa birnin makka rizqan min ladunna to makka ma har da madina wannan arziki ne daga wajen munji Allah saboda haka in ka je kowane irin abinci za ka same shi a available tun daga wancan lokaci da annabi ibrahim ya yi addu'a har ya zuwa yau kaga a dama da babu ci gaba irin na yanzu akwai gida guda a cikin birnin Makka, wanda su suke ɗaukar nauyin wato abincin da ake bada alhazai abin ne daga baya ya zo kawai ya yi yawa amma duk da haka za ka zo ka samu doguwar mota ina jin don karma a ce mun na yi zuki ta maliya ina jin motan daga nan masallacin nan mai yiwa tsawonta zai kai mararraban hanyar nan wajen police station da eh, ya kara ce na yi zuki ta malliya. to kaga irin wannan an sa abinci na mutane nawa zai dauka sai ga mutane suna ta layi ba za su kare ba sai eh, duk waɗanda abincin ba zai kare ba mutanen ma sai dai su kare a lauka a baka in aka baka wannan kayan abincin ba ba za ka iya cinyewa ba kuma kana zuwa gaba za ka je ka samu wata mota idan aka baka jus guda ɗaya kace a ƙara maka in baka yi sa'a ba sai su ɗauko jaka guda mai guda da ko sha biyu sai su mika maka sun da ai guda ɗaya bai ishe ka ba sha biyu kan ya ishe ka saboda haka sai a ɗauki guda sha biyu a baka wallahi in ka ga dama ba za ka saya abinci ba in dai har ka san wato lungunan da ake maula wato har ka je maka ka dawo ba sai ka saya abinci ba eh, ka gani ayyuju ba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan Allah tabaraka wata'ala ya arziki ne daga ina daga wajenmu. haka Allah tabaraka wata'ala ya kaddara kun ga Allah ya amsa addu'an annabi Ibrahim sai annabi Ibrahim ya ci gaba da addu'a sai ya ce me أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء يتي ربنا يتي يا أبنجمو هر إلى يوم إنك تعلم ما نخفي وما نعلن lalle ya Allah ka san abin da muke koyewa ka san abin da muke bayyanawa wannan kan kowa ya riga ya sani ba abin da yake buya ga Allah subhanahu wata'ala wa ma yakfa ala Allah min kayyin fil ardi wala fis sama ba abin da yake buya ga Allah to kaga wannan addu'a ce ko kuma fadanci ne addu'a ce ya Allah ka san abin da muke boyewa ka san abin da muke bayyanawa addu'a ce ko fadanci ne faranci ne wa Allah subhanahu wataala wannan shi yake gwada in zaka roki Allah ka hala da faranci ba a son kai tsaye ka ce kaza ka ce a ah, Allah ba ni abu kaza da kaza kai ta jerawa ba hana ka farkon taki ka ce ya Allah in ka ce ya Allah ka yi kira ga Allah kamar yadda za ka ce rabbana ko Allahumma ko ya rabbana to amma kuma in kana cikin yi ka rinka fara Allah ya hayyu ya qayyumu ya zal jalali wal ikram ko la ilaha illallah wahdahu la sharika la tunda kana addu'a ne la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka to sai ka dora addu'an da zaka yi can gaba ma sai ka sake ka hada da wani abu Sana mai yiwa karshe ka kammala da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga wannan duk kana neman kusanci ne zuwa ga Allah kana nufin cewa an ka roke shi duk abin da ka roka Allah subhanahu wataala ya baka saboda haka fasara ta farko aka ce rabbana ya ubangiji innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin lalle ka san abin da muke koyewa kuma ka san abin da muke bayyanawa wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wala fis samaa kuma ba abin da yake kuya ga Allah cikin sama ko cikin kasa wannan ana gwada Allah ya san komai ciki da baya wasu malamai kuma suka ce roko ne a kaikaice domin ka ce rabbana ya ubangiji innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin ya Allah ka san abin da muke bayyanawa ka san abin da muke koyewa, saboda haka in alheri ne ka sani in sharri ne ma ka sani wa ma yakfa ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama kuma ba abin da yake buya ga Allah kowane irin abu ne cikin sama ko cikin kasa saboda haka waɗansu shirya mun makirci ya Allah kai ne zaka mun maganin su to kaga wannan ma fasara ta fito wato kai roko ne a ainihin kai kaikaice don wani lokaci roƙon ya kasu kashi biyu akwai kashi na farko da za ka yi kai tsaye kamar yanzu yadda annabi ibrahim ya ce wato ya ubangiji rabbana liyuqimu salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun to kaga nan ya fito kai tsaye to amma inda yace rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi inda baitikal muharram yace ya Allah na ajiye iyalaina a kwarin da babu ruwa amma kuma kusa da ɗakin ka mai daraja to me yake nufi nan kaga addu'a ce a kaikaice Wasu yana nufin ya ajiye su a inda babu komai ai akwai abin da ma manta ban fala ba larabawa ko mawakan larabawa in suna son su gwada mutum yana da rowa to sai su ce wannan mutumi ɗaya eh yake da kwarin da babu ruwa kwarin da babu shuka to yin suka haɗa ka da wannan suka kwatanta ka da wannan ka riga ka gama yawo eh kamar yadda wani ya zo ya yi roko ya yi roko ba ba shi ba ya ce la'in a ta ta fi mani eh, ko la'in a ta ta fi madahi kama a ta ta fi mani ya ce laka da anzaltu hajati bi wajin gairi zizarin na yaba maka na yaba maka baka ɗauka ka bani ba ya ce to ka dukkan alamu na yi kuskure idan ni na yi kuskure ya ce to kai baka yi kuskure wajen hana ni ba dama ni ban san ka bane yace na saukar da bukata ta biwadin gairi zai zar'in laqad anjaltuha laqad anzaltuha jati biwadin gairi zai zar'in saboda haka na ajiye bukata ta a kwarin da babu shuka ko daya da ina da basira da ina da hankali ba da za yi ajiye bukata ta a wannan kwarin tunda naga babu shuka ko daya da sai mu wuce in je gaba ya ce amma sai na ajiye saboda haka in ni na yi kuskure wajen roƙonka da yabonka to kai ba ka yi kuskure wajen mun rowa ba saboda halinka ne to amma kaga anan da yace inni askantu min zuriyati bi wadin gairi zai zar'in kaga yana koka wa Allah ne halin da ya sanya iyalansa a ciki saboda haka kada ba su haka shi yasa yayi addu'a a kaikaice kamar cikin wannan aya rabbana ya ubangiji innaka ta'lamu ma nukfi wa ma nulin وما يكفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء قال ابن جرير يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله عليه السلام أنه قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم أي أنت تعلم قصدي في دعاء في دعائي يا الله كاسم أينهم من فاتتكم وطنن الدعوة قبالها وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد abinda nake nufi ga addu'an da nayi wa mutanen da suke zaune a wannan gari da kuma iyalaina innama huwa alqasdu ila ridaka wal ikhlasu laka ya Allah ina son su ainihin Namiyar yaddanka ne su samu yaddanka kuma su tsarkake ayyuka zuwa gare ka saboda haka da kyakkyawan manufa nayi wannan shi yasa in kai addu'a da mummunan manufa Allah ma ya sani Allah ya sani sai dai in ya ga dama ya amsa maka in bai ga dama ba kuma ba zai amsa ba domin ko cewa kai mu abu kaza Allah ya tsine masa ai kagan Allah ya ga dama zai karba in bai ga dama ba ba zai karba ba sai dai ba a son haka domin duk abin da ka gani baka da haƙi a kai kace Allah ya tsine masa to in fa bai cancanta da tsinuwan ba tsinuwan za ta dawo kanka sai yasa muke wahala a yanzu komai muka gani za mu tsine masa da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba to shi yasa sai abin ya dawo kanka yadda ka tsine mu wance in dai bai cancanta ba zai dawo kanka domin ka harba tsinuwan ta je kan wancan bai dace ba to za ta yi sama a bugota za ta yi ƙasa a bugota ƙarshe za ta dawo inda ta fito shi ne matsala saboda haka sai a yi takazanzan domin duk wanda ka masa mummunan addu'a ka ce Allah ya maganinsa to ka tabbatar ya zalunce ka ne don idan bai zalunce ka ba to kaman ka ce Allah ya magani na ne ko kuma kai Allah ya maganin ka ne eh, wato kai kana kana kokarin halakar da kanka kenan baka sani ba saboda aka yi taka zanzan wa ina ma huwa alqasdu ila ridaka wal ikhlasu la ka innaka ta'lamu al a kullaha saboda Allah ya san dukkan abubuwa zahiraha wa ha, waɗanda suke bayyane da waɗanda suke koye la yakfa alayka minha shay'un fil ardi wala fis sama ya Allah ba abin da yake buya gare ka cikin sama ko cikin ƙasa wato wannan ƙarin yabo ne da kuma roko a wajen Allah subhanahu wata'ala sai kuma yace mai الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء wannan addu'a kuma ya keɓance ta saboda godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala amma fa godiya da me da roƙon iri eh kai ma in kana addu'a kana iya sanya wannan a ciki za zo ka ce ya Allah ina da damuwa na naira dubu ɗari ya Allah ka bani har ma da ƙari wancan dubu ɗari da ka bani ya Allah ina godiya don ta yi amfani ta warware min matsaloli kaza da kaza amma ina neman ƙarin wani dubu ɗari in ma da hali ya Allah sake ƙara mu kaga kai ta yin wannan bayani abinda Allah ya ga dama sai ya yi maka to shi yasa annabi Ibrahim ya ce alhamdulillah ya ce godiya ta tabbata ga Allah Allah ne wahabali alal kibari wanda ya bani a bisa girma na Isma'ila wa Ishaqa don bayan ya girma ya kai shekaru da dama Allah ya bashi da annabi Isma'il kuma ya bashi da annabi Ishaqa ana an kawo su a jere shi yasa aka ce Isma'ila shine babba don shi aka fara ambato sannan kuma Ishaqa shine karami to amma Hausawa kun san suna da wani abu sun ce idan yan biyu za su fito to babban shi yake turo karamin eh haka makaranta karanta a hausa wai babban shi yake turo karfin sai ce kaje ka leka mana wato in na ji shiru to zan biyo ka amma kun ga wato in ya koma ba zai biyo shi ba kenan eh wala abu kaman almara haka to saboda haka na farko idan ya fito a cikin tagwaye to sai a ce shine karamin idan ɗayan ya fito shine babba to wannan wani irin juya hannun agogo baya ne ka ai wanda ya fara fitowa uru yayi idan ma wancan shine babba ya tsorata ko ba ka bane ya tsorata ya zazaga wajen daukan aiki in aka dauki wannan da safe karfe 8 ya je office aka buga masa appointment karfe 8 wancan kuma sai ya zo karfe 12 aka buga masa appointment to na karfe 8 din da aiki ne siniyan wanda yake na karfe 12 ko ba haka bane balle ya ce wannan yau an dauke shi gobe an dauki wannan kaga yau aka dauki wannan shine siniya wanda aka dauke shi gobe kuma shine junior to haka za a yi ta tafiya to da ya kamata a ce wajen lura da abubuwa yana da kyau a rinka lura da wannan ko da matsayi ne na gaban za a bayar sai a dubi seniority sai dai idan senior yana da targade ko yana da matsala to sai a je a ɗauko wani wanda yake sai a yi masa bayani sai a ce to abu kazan nan kai ya cancanta amma kana da problem waje kaza amma ga wani nan wanda shi kuma yana da kaza illan waje kaza za a iya gyara ta amma kai illan ka ba za a iya gyarawa ba to yana da kyau irin wannan ana yin bayani in ba haka ba sai a yi ta jefa adawa a tsakanin ma'aikata eh, sai rai ya ta ɓaci kana ganin abokinka ne sai a wayi gari kana jin haushinsa to ya kamata a rinka yin bayani wato dalla-dalla kaga wannan ko a gidanka ne wani lokaci za ka ajiye abin nan kyauta idan wani ya zo sai ka lauka ka bashi in wani ya zo sai ka fatattake shi ka ce ba zan baka ba ai baka je makaranta ba mai yiwa islamiyya ce ko makaranta tana kusa ya ki tafiya makaranta ko wannan ya yi kokari wannan bai yi kokari ba wanda ya kokari ya halatta ka baki kyauta don ka bambanta ki da sauran domin sauran su gane cewa wato ya kamata su ma su yi kokari za su samu wannan kyauta saboda haka wannan ya yi na ɗaya wannan ya yi na goma wannan ya yi na ainihin ashirin sai ka ce to kai wanda kai na ɗaya kana da kaza su kutum wanda kai na goma kana da rabin kaza kai kaɗanka wanda yana a kirin kuma to za a kasa kazan gida hulu a lauki kashi daya a baki sannan idan kun kalbi kajinku wanda ya dauki aji kuma ko kallon sa ku yi to kaga sai abarki yana ta kuka ya gane cewa ga dalilin da yasa akai haka saboda haka idan sakaci ne da wasa zai gyara in kuma haka Allah ya yi shi don ana iya ganewa kai mai gida kai uba kana iya ganewa ko iyaye suna iya ganewa a cikin 'ya'yansu sukan gane mai basira to wancan tunda baya da basira kar kullum a rinka cusa masa ɓacin rai shi ma za ka iya ware kyauta na musamman wani an yi an yi karatu abu ya gagara wadancan ana biya musu kudin makaranta sun tafi manyan makarantu sun tafi university shi kuma wannan abu ya gagara to sai ka yi kiyasin wani kwatankwacin kudi sai ka zo ka bude masa shago eh, eh tun da kansa ya yi nauyi a can mai yi a kansa ba zai yi nauyi a nan ba eh, eh, sai ka bude masa shago sai ka dauki kudi mai kauri sai ka bashi. sai ka ce gafi na baka aro zuwa lokaci kaza don karka ce ka bashi in ka ce ka bashi to in wawa ne murkusawa zai yi amma in ka ce aro ne zuwa shekara ɗaya ko shekara biyu amma in na ga ƙoƙarinka zan iya barin maka wannan kuɗi gaba daya za mu zo mu bincika kudin da ka ajiye sauran kayayyakin da suka rage da ci gaban da aka samu in na ga dama zan iya barin maka ma duka amma ni kokarin ka nake so to kaga bayan shekara dai ko shekara biyu shi ma kaga an taimake shi ai wannan kudin da ka dunkula ka dauka ka bashi ka bada da wadancan yan makaranta ba ka basu ba saboda haka kowa da layin sa abinda yake bukata shine adalci kuma kowa da irin matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin hore masa to saboda haka anan dai babba shine annabi Isma'il karami shine annabi isaka kamar yadda babansu da kansa yi godiya ya ce ya Allah ina gode maka da ka bani waɗannan manyan ƴaƴa kuma da girma na ka bani Isma'ila sannan ka bani isaka inna rabbi la sami'u du'a lalle Allah mai jin addu'a ne na roki da kuma Allah ya bani ƴaƴa to ya Allah wato akwai ƙari ya Allah ina bukata don wannan kamar yana neman ƙari ne a wajen Allah tunda Allah ne ya bashi kuma Allah ne ya taimaka masa wajen shiriwan waɗannan dukan suka kasance annabawa aka samu annabawa daga zuriyarsu annabawa masu daraja ma masu mahimmanci a duniya sai ce mai salati wa min الصلاة rabbana ذريتي ya du'a rabbi ya ubangiji kaga كاغانا kuma maimakon rabbana ya koma rabbi shine sai aka share yawon din ya ce rabbi ya ubangiji tun da ka bani ainihin ƴaƴa da girma na to kai masu salati ya Allah ka sanya ni in zama mai tsaye da sallah saboda sallah tana da muhimmanci shi yasa yake ta ambatonta wa min zurriyyati kuma ya Allah daga zuriyata ka sanya masu tsayar da sallah wanda Allah ya batar da shi kuma ba ruwana da shi ya Allah ina roƙonka wallahi to tun da mutum ya zo ya samu ɗa guda ɗaya ya abin nan na biyu to mai yiwa waɗannan idan suka zo haihuwa za su haifi ya'ya birje, kun ga an samu zuriya da gare shi to shine yake musu addu'a gaba ɗaya ya ce rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka karbi wannan addu'a tawa sai kuma ya cika da cewa ربنا اغفر لي ولوالدي to ya waiwaya baya tunda ya ambaci kansa ya ambaci zuriyarsa sai ya koma sama sai ya ce rabbana ya ubangiji firli ka gafarta mun wali walidayya a wata kira a wali walidi ya Allah ka gafarta mun da mahaifina da mahaifiyata sai ya ambaci iyayensa guda biyu shi yasa malamai suke cewa duk addu'an da zaka je kai kana da zuriya ba kai musu ba to kai hasara duk addu'an da zaka yi baka tuna da iyayenka ba nan ma kai hasara kun anan ya ambaci kansa ya ambaci zuriyarsa ya ambaci kansa ya ambaci iyayensa saboda haka ko da bangare guda ya balle maka in ka samu bangare guda zaka samu sauki shine yace rabbana ighfirli wa walidayya wa mu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah ka hala da mu'minai mazan su da matan su suma su ci albarkacin wannan wato ranan da ake tsayawa domin ayyukan hisabi to suma hamida rabbahu azza wa jalla a cikin waɗannan ayoyi guda uku annabi Ibrahim ya gode wa Allah alama razaqahu min alwaladi ba'da alkibar bisa abinda Allah ya azurta ki da shi na ƴaƴa bayan ya girma to kai ma Allah ya baka ni'ima to kai kokari ka gode wa Allah sai Allah ya kara maka mun ambata a aya farko farkon wannan sura fa kala shine yace alhamdulillahi alladhi godiya ta tabbata ga Allah alladhi wahaba li alal kibari wanda ya bani bisa girma na Isma'ila wa Ishaqa shine ya bani da Isma'il kuma ya bani da Ishaqa inna rabbi la sami'ud du'a lalle ubangiji na wallahi mai jin addu'a ne idan mutum ya kiraye ki Allah zai amsa Allahu yastajibu yastajibu liman da'a Allah yana amsa kiran wanda ya kiraye shi wa qad istajaba li fi ma sa'altuhu min alwala duk abin da na roke ki na da to Allah tabaraka wa ta'ala ya bani hadda kari shi yasa kai ma kana bukatan wannan sai ka je ka roki Allah wa idza salaka ibadi anni fa inni qareeb wajibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun saboda haka kai ma in ka kintsu sai ka roki Allah Allah shine mai bayarwa kuma Allah shine mai halawa thumma qala sa'an sai annabi Ibrahim yace rabbi ja'alni muqima salati ya Allah ka sanya ni mai tsayar da sallah ai muhafizan alaiha mai kiyaye sallah muqiman li hududiha mai tsayar da iyakokinta wa min zurriyati har ila yau daga zuriyata kazalika kadhalika na laha ka sanya su masu tsayar da sallah sai zaka ce babban tarbiyya a gida shine ka tankwara matanka da 'ya'yanka su rinka sallah ko da momi ne ka tara a gidanka ko matanka momi ne sai ka hankali yun sai ka zo ka fita sau goma ka tafi masallaci su ba za su tashi ba shi yasa ke samun problem da yara wani lokaci zai gansu da yaran su duka suna zaune suna kallon me suna kallon talabijin ko suna kallon satellite to idan za ka yi ta tafiya ka je sau goma sau ashirin sau ɗari wata rana in ka zo ka ce a yi sallah za ta ce ni na haddace ayan sallah ina fa sallar nan ina jin ma sallah ta ta kamala za ta yi maka gadaran wannan ko yara sai ka ce a je sallah sai su zulle su yi wani wuri sai su buya suna jin fitowanka sai su buya kana shiga masallaci sai su kunna satellite su ci gaba da kallo to shi yasa sai an yi taka banban don na lura za ga gidaje da dama ba ruwansu kawai mutum ya zo kawai sai ya wuce abinsa wani ma baya dubawa ya ga menene suke kallo da mata da dama za ka samu matan malamai da yawa suna kallon dirama matan alhazai da yawa suna kallon dirama to shi ya za mu ke wahala da su don ba yadda za a yi a ce mace ba ta ɗauki darasi cikin ƙur'ani da hadisi ba sai a diraman banza darasin da za ta ɗauka a dirama wallahi ranar da za ta yi implementing ɗinsa ba zai maka daɗi ba ba zai yi kyau ba ko ita ma ba zai mata daɗi ba sai daga baya saki ya tabbata sannan kuma a zuwa na ta kame-kame da waɗannan matan da suke ko da mazajen da suke yin diramomi musamman ma irin na yanzu wanda yi da kai yi da tangado da suna da tarbiyya da ba za su yi waɗannan diramomi ba ai akwai diramomin da aka yi a can baya domin saboda manoma ana son a koya musu a daɗa ƙarfafa gwiwansu ko ba haka bane kowa a gen indiscipline wanda aka zo aka aiwatar haka ma aika kamar littafai ne waɗanda aka rubuta su a da waɗansu littafan idan ka karanta su za su koya maka al'adu masu kyau da marasa kyau za su koya maka kalmomi yadda ake furtawa da zamantakewan kabilu daban-daban amma yanzu littafan soyayya da ake rubutawa mutum yana ɓata lokacinsa ne kawai wajen karantawa ba su da amfani saboda haka yana da kyau a rinka lura ta wannan bangare lokacin da ka zo koma gefen ka guda ne daban to wata rana ka razo an yi shirin sallah an shiga sallah me kuke yi a kashe wannan talabijin din zamanin janareto ne ma ko menene ba akwai kiko akwai remote ba oh wato kuna kallo ko ba za ku tashi ku yi sallah ba a in an jima kaɗan za mu tashi ba kun ji an shiga sallah ba duk da kasancewa ba za ku bi masallaci daga cikin gida ba ai za ku iya tashi ku yi sallah a daidai wannan lokaci saboda ‘ya'yanku za su koya kuma idan kun tashi za ku yi sallah maza ku kora su masallaci mata za su tashi su yi sallah a lokacin ko ba ka ne to sai ka kashe abin tunda kai ka saya kai ne mai sayan mai kai ne mai komai saboda haka sai ka takura su amma in ba kai haka ba billahi allazi la ilaha sai Allah ya tambaye ka ran tashin alkiyama sai Allah ya tambaye ka tunda kai ka tara su kai ka saya musu satellite din kuma kai ka saya musu in babu ne fama akwai inji suna gani kai kake sayan fetur din kowace ta maka gadara ai mu muke sayan fetur din ka ce ƙarya kike yi don ka ne ma ka kyale mace ta sayi inji a gidanka ta rinka zuba fetur to ka tabbatar wata ranar ka mata umarni ba za ta saurara ba shi yasa ake son do haƙƙinka ka ɗauka abinda ba za ka iya ɗaukawa ba to tun farko ma karka shige shi amma in ka bari aka ɗauki hakkin wata daga cikin matanka ta ɗauka to wallahi kana gani za ta gwada maka yatsa kuma ta tsole maka ido a gaban 'ya'yanka kuma baka yi saka fat ba a riga an gama da kai kuma ka je lahira kai za a tambaye ka duk abin da ya lalace kai ne Allah zai tambaye ka to shi yasa komai ana karawa da zuriya ko addu'a ka yi ya Allah ka shiryar da ni ka yadda da zuriyata ya Allah ka taimake ni ka taimaki zuriyata yasa annabi Ibrahim ya kara da zuriyarsa kuma sa'an nan ya ce rabbana ya ubangiji wata taqabbal du'a ya ce ya Allah ka karbi wata wa taqabbal du'a'i ya Allah ka karbi ta, sai aka share ya undin saboda munasaba na awakhirul aya ai fi ma sa'altuka fihi kulli rabbana sannan kuma ya sake cewa ya ubangiji ighfirli ya Allah ka gafarta mun zunubaina wali walidayya ga ainihin iyayena wali walidi ko kuma ga ainihin mahaifana wa kana haza qabla an yatabarra min abi aka ce wannan ya gwada na farko annabi ibrahim yayi wannan addu'a ne bayan ƴaƴansa sun girma shi yasa tun farko muka ce wato addu'a ne kari wato kaso na biyu ko kuma karo na biyu ba karo na farko ba sannan kuma suka ce annabi ibrahim ya ce allah ya gafata wa iyayensa kafin a bayyana masa cewa babansa ya mutu bisa kafirci Allah tabaraka wataala ba zai masa sassauci ba wannan kuma an ba mu labari a wurare daban-daban saboda haka walil mu'mini ya Allah ka gafarta wa bayin Allah mu'minai kullihin gaba ɗayan su shi yasa aka ce duk mutumin da ya sallah idan yayi tahiya addu'an nan za ta shafe shi za ta shafi iyayensa za ta shafi dukkan mu'minai saboda haka musulmi suna taimakawa juna wajen kyawawan addu'o'i a bayyane ko a boye ba yadda za a ce musulmi ya yi mummunan addu'a wa ɗan'uwansa musulmi ba daidai ba ne ba daidai ba ne wannan kamata ya yi kai ƙoƙari ka danna zuciyarka kar ka masa mummunan addu'a idan mummunan addu'a ta kyafe shi kai ma za ta zo ta kyafe ka to kai ƙoƙari ka danna zuciyarka sai Allah ya baka lada saboda haka shi yasa ya ce walil mumine wannan ya hada da mumine maza da mata duk da kasancewa ba ambaci mata ba to ba wai ya tsaya ne akan maza kawai ba saboda haka yau mai kumul hisab musamman ma ranar da za a yi hisabi ya Allah ka gafarta mana ka kaf mu gaba daya to wannan ita ce addu'an Annabi Ibrahim a gurguje ina ganin yana da kyau mallai sake maimaita mana ayoyin duka wa iz qala Ibrahim sai a duba wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'budu asnam رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أيوه يقول شيء ايوه شيء ليه نعم. Eh. to idan za ka yi amfani da wannan yadda aka kawo nan cikin alkur'ani a lokacin da za ka yi addu'a haka za karanta idan ka karanta za ka samu biyan bukata wajen Allah duk da kasancewa Allah tabaraka wata ta'ala ya ce wa iskala ibrahimu sai sai ka dauko daga nan ka ce wa iskala ibrahimu sai ka ci gaba da karatunka a matsayin addu'a ba wai karatu ta kira'a ta tilawa ba domin idan kana yin tilawa ba abin da za ka canza to amma in kai kana son ka yi amfani da shi wa karan kanka idan ka karanta haka yayi tunda ana an cewa qala ibrahim rabbi hada al balada amina sannan kuma a gaba sai yace me domin inda aka samu bambancin guda biyu ne ina so a lura don zan ambace su waje na farko wa qala ibrahim kaga in ka karanta wannan ayi annabi ibrahim kenan sai eh, addu'an da yayi wato shine kai ma ka kawo amma kamar labari kake bayarwa to wuri na biyu shine alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al isma'ila wa isaqa kai kuma ainihin ƴaƴanka na farko sunansa Musa na biyu kuma sunansa Isa eh kai baka da Isma'ila da Isaqa amma kana da Musa da Isa waɗannan wurare su ne guda biyu haka ne ya karama kallahu don akwai rabbana inni askantu min zuriyati wadin ghairi zizari'in kai ko GRA ka je ka dankara gida ka dauki mata ka ajiye su akwai yanzu a GRA akwai inda ba a samu ruwa sai an kai musu a tanki an ce idan za a tone bohol sai an tone mita wajen ɗari da wani abu amma ba a samun ruwa isashe. to kaga ba sai ka gwammace gara inkil ba wanda tono kawai mita talatin ko arba'in za ka samu ruwa amma GRA sai kai ɗari da wani abu don ka ɗauki iyalanka ka je ka ajiye su ranar da babu ruwa fa ko idan ka mutu ka bar duniya babu wanda zai musu ɗawainiya ba wanda zai sake kula su yaya za su yi ko ka ɗauki ‘yarka kai kana ɗan dama-dama sai Allah ta'ala ya kaddara wani talakan talakeke ne ya zo ya auri ‘yarka kuma aka kai gidan ga gidan ma a wargaje ba fasale suna fama da talauci ba yadda suka iya ai kaga inni askantu min zurriyati biwadin gairi zai dare ko kana tsakanin abin nan gidaje wanda ba san me yake cikin gidajen ba ba mamaki makwabtan ka akwai barayi ba mamaki makwabtanka akwai lalatattu to wannan waje shi babu matsala eh, sai dai inda baitul muharrami kaga wanda ya zo kusa da masallaci shi ma baitul muharram ne sai dai babban baitullahi lahil muharram shine dakin kaba amma duk sauran masallatai na duniya ai saboda dakin kaba ne su ma suka dankin shi ne martaba to nan da sauki amma wa in ibrahim rabbi ja'al hadha al balada amina wa in qala ibrahim to kai in ka zo sai ka ce wa in qala wane eh wa in qala ibrahim okay to wancan annabi ba ce annabi ba an ce wa in qala mala ibrahim eh to in sunanka ne ya zaka yi kasa zaka iya ce wa in qala zubairu misali ni zan yi da kaina sai ya ce wa in qala zubairu aka ce a'a abu na farko idan ka ga dama za ka iya lokacin da ka zo addu'a duk za ka iya karanta waɗannan da fatan abin da annabi ibrahim ya roƙa kai ma kana roƙa Allah ya ga dama Allah zai baka amma in ka gane yadda babbancin suke to wajen wajen kalan ibrahim tun da ba tilawa kake ba sai ka cire idan ka cire sai ka ɗauko daga rabbi ji alhazal da amina ka fara daga ƙauyen ku kenan don albalada din nan ya danganta da wani gari kake nufi Ƙauyenku ko garin da kake zaune ko garin da kaje zama to in kace rabbi ji alhaza albalada amina wa wa baniya an na'bud al-asnama kaga wannan yayi daidai ka ce da na farko kenan rabbi innahunna adalanna kaseeran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim to kaga wannan shi ma ya shiga sai rabbi ya ubangiji inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zai saboda mafiya yawan mutane sukan je ko a sabon gida ka sauka ko kuma ka bar garin da ba naku ba ka je wani gari ka sauka gan kai wannan addu'a ta shiga ta shiga tunda baka san da wannan garin ba rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi to inda baitikal muharrami ne nan kana iya kawo shi tajwizan kana iya tsallake shi tunda albaitul muharram ko inda baitikal muharram wannan kowa ya sani dakin kaba ne Sai ko tsakaninka da dakin kaba kilomita ya fi dubu to kaga kana iya cire wannan ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون kai ma ka kara da wannan domin ran da duk aka ce baka nan ko ka bar duniya in dai har zukatan mutane zai rinka karkata zuwa ga iyalanka to ba za su yi bakin ciki ba ba za su yi bakin ciki ba kaga lokacin sallah za su samu kayan sallah lokacin da ake bada abinci za su samu kayan abinci jefi jefi za a rinka zuwa ana gaishe su ana ɗebe musu ana ɗebe musu kewa suna samun kwanciyar hankali kaga nan ma ba za ka canza ba sannan rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wala fis sama' kun ga wannan ma babu canzawa sannan alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibari sai ka ce Musa wa Isa inna rabbi la sami'u du'a misali idan sunan ɗanka na farko isa ne da musa wato misali musa da isa so sai ka ambaci wannan to waɗansu malamai suka ce idan an ambaci manya ba sai an ambaci ƙanana ba ee eh, waɗansu malamai kuma suka ce a'a tun da an ambaci guda biyu a nan in suna da yawa So ba sai ka ambaci waɗannan ba sai ka ce alhamdulillah ilari wa habali alal kibari sai ka ambaci al'abana sai ka ce ‘ya'ya Allah ya baka yaya domin saboda inda zaka iya wannan yanke yanke to ai wannan larabcin ma zaka iya sawa tunda addu'a ce kaga nan wannan akwai bukatan a yi canji a ciki sannan sai kuma rabbi ja'alni muqima salati wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a kaga wannan babu canzawa ba abin da za a canza sannan sai rabbana ighfirli wa walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab nan ma akwai abin da za a canza babu abin da za a canza saboda haka ko ka dauki wancan ko kuma ka dauki wannan salo Allah ya amsa mana sai Allah ya ce me ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار to yanzu ga wa'azi nan tunda an kawo mana abubuwa daban-daban darussa iri daban-daban sai Allah Ta wata ala ya ce wala ta saban Allah kar yi tsammani Allah da ake magana mahalicin kowa da komai gafilan amma ya amalu zalimun marabkani ne dangane da abinda zalimai suke aikatawa a yau ko a can baya Allah ba marabkani bane ya sani duk abinda zalimi yake aikatawa Allah ya sani saboda haka ko baka yi addu'a kace Allah ya karya ki ba zai kare dama zalimi haka yake inma yu'akhiruhum sai dai ka sani Allah yana musu jinkiri ne li yawmin tashkhasu fihi al-absaru ga ranan da ido za ta kwaye ba za ta iya kiftawa ba shine tashkhasu mutum ya bude ido ko da za a sa masa wani abu ba zai kifta ba kasan sai mutum ya mutu ne yake samun wannan in ne mutum ya mutu idon sa bude to ko da ka sa masa abun nan ba zai kifta ba shi yasa yake son a jika hannu tafin hannu in aka zo aka samu mutum haka sai a jika tafin hannu sai a rufe ido aka shafa masa ruwa inda bai dauki lokaci ba zai rufe amma in ya dauki lokaci to sai an dauki lokaci kafin idon ya rufe shi yasa wanda suka san kan mutuwa in suka zo suka ga mutum ya mutu suka bude suka ga sa a bude to suka yi kokari su rufe idon don nan da nan zai rufu idan ya rufu kuma shi kenan don ya fi sauki amma an ka gani a zare hakan nan abin tausayi ne kuma abin tsoro ne abin tausayi ne abin tsoro ne to don haka karka yi tsammanin Allah marafkani ne dangane da abin da zalimai suke aikatawa a yana musu jinkiri ne akwai lokaci ran da ya kama su to ba za su iya kubuta ba yasa aka ce rana daya na me menene rana dubu na mai sata ne ko rana daya na mai kaya saboda haka zai ta yi kwanaki dubu yana ta zaluncinsa, rana rana dayan Allah ya rafke shi ya riga ya gama Allah ya kyauta yake muhti'ina muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa muhti'ina suna masu ainihin mika kai suna masu kaskantar da kai cikin gaggawa muqni'i ru'usihim sa'annan kuma suna masu daga kansu wato ba zai yi masu sun koyar ba sai dai su daga kai shine muqni'i ru'usihim sun ainihin daga kansu mutumin da ya daga kai ya kwaye ido idan baya ruhuwa ai kaga akwai illa da yawa saboda gara ka sun koyar da kanka yafi sauki akan ka daga shi haka ko ainihin nan ɗinka bai koshi ba in ka daɗe kana da gyara ganin zakaran wuyanka ko to ba za ka iya ɗaukar lokaci sosai ba don akwai wahala sannan kuma a ce ido yana bude. Allah tabaraka ta'ala yace muna musu jinkiri ne sai sun hadu da wannan rana ina mafuti'ina maqni'i ru'usihim la yartatu ilaihim tarfuhum ainihin kiftawansu baya dawowa zuwa gare su shine tarfuhum amma in ka kuskura ka karanta tarfuhum shine gefen jikin su kenan so sun kasance wato Allah ta'ala ya sa inna taken yake kenan kamar irin paralyze din nan da ake samu Allah ya sauke saboda haka la yartadu ilaihim tarfuhum ainihin ganin su kiftawansu baya komawa wa abidatuhum hawa zukatansu kuma wafi ne babu komai saboda me saboda tsaban tsoro sun tashi a ranar da ba za su iya tserewa ba Allah ya riga ya kama su ya rafke su saboda haka wannan shine sakamakon azzalumai don haka duk abin da za ka yi kada ka kuskura ka yi zalunci musamman ma ka zalunci wanda baya da gata sai Allah wanda zai ce Allah ya yi ta Allah ya yi sa su taru su maka yawa wallahi karka yadda da wannan Allah ya tsare mu sai Allah ya ce wa anzirin nasa wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وانا تنبيه تفرقوا كينا sai dai kuma ƙarin bayani ne na farko awalam takunu aqasamtum min qablu ma lakum min zawal na biyun fa da na uku wa sakantum fi masakin alladhina zalamu an أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وكاكا غانا بيو غانا أكو غانا هدما وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال دم بمسالك وهكا كويبا سيالله تيمي وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بمعنى أيا wa'azin bai musu amfani ba da gargadin da aka yi wa kad makaru makarahum wa inda Allahi litazula saboda haka duk wa'azin da aka yi musu bai musu amfani ba shine wa anzirin nasa ka karanta ko hmm. wa anzirin nasa ce himul azabu kai gargadi wa mutane ranan da azaba za ta zo gare su fa yaqulu allazina zalamu waɗanda suka yi zalunci sai su ce azalumai kashi biyu ne akwai masu zalunci na kirka akwai masu zalunci na mamaye kayan mutane ko kayayyakin mutane saboda haka dukansu azzalumai ne sai dai wani lokaci idan aka fali sakamako shine zaka gane ko aka ambaci makoma shine zaka gane bambancin da yake tsakanin su amma wannan yaya ne wannan kani kusannin matsayin su ɗaya ne sai yasa aka ce wa anzirin nasa yawma yatihim al'azabu fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib idan muka akai mana jinkiri wato ya Allah kai mana jinkiri zuwa ga wani lokaci ka dan kara mana mutuwa ta zo daukan su ko kuma an je lahira za su ce a dawo da su duniya kamar yadda ayoyi da dama suka nuna idan muka dawo no jef wata ta kawana tabi'ir rusula eh za mu amsa kiranka kuma za mu bi manzanni sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayya kun makara na farko awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min dawab nabi wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum sannan na uku wa tabayana lakum kayfa fa'alna bihim sannan nabiyar wa darabna lakum al-amsal sannan kuma na shida da kuka tashi yin tsiya wa kar makaru makarahum wa inda Allah makaruhum wa in kana makaruhum li min minhu aljibal shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko da yake akwai kada a kashe akwai akwai karatun da malam ya yi a cikin kaset wadda yake ya kamata mu sake abin nan ma ibrahim umar gokaru wanda aka yayi na na qur'ani complete gaba daya wanda ne ma yanzu shine a cikin mota na yana ji ina son ji tun daga farko har karshe ya samu lokaci yayi kun san kafin azumin na aka kaddamar da wannan abin saboda haka wannan Kur'aninsa sa ne complete kun ga shi ma halaran ma ya ci gaba sai eh, tunda yayi complete Qur'an idan mutum yana so zai iya zuwa kwanan sabuwar kasuwa railway kan titin tsohon makabarta Bauchi ga namban waya wanda za a za a tuntuba saboda haka zan bari a nan masallaci sannan kuma akwai tafsirai ah, na waɗannan manyan malamai Dr. Muhammad Sani rijiyar lemo ko da yake an sa kudi a nan ba zan ambaci kuɗin ba domin saboda mai tun da ka mu dai muna sanarwa ne mutum sai je ya da malam Ahmad Tijjani Guruntum malam Jafar Mahmud Adam Sheikh Muhammad Adam Albani Dr. Isa Ali Fantami Sheikh Aminu Daurawa Sheikh Kabiru Gombe Sheikh Abubakar Gero Giro Argungu Sheikh Abdulrazak Haifan Alarma Ibrahim Gokaru ah, Bunu Usman sheikh bunu usman kano sannan da zubairu madaki to wannan ma idan an je kwanan sabuwar kasuwar railway za a samu waɗannan kasakasai insha Allah ta'ala saboda haka malam abdullahi zan bar muku amma ina jira ba zan bar muku kasadin ba ya kamata yi gaba ko kai na gidan rediyo kai ne ya kamata a ce bari a baka to in wani ma ya kawo sanarwar sa sai a karanta shi